Sarakuna ta ɗaya Sura biyu Dauda ya gargaɗe Solomon Da lokacin mutuwar Dauda ya yi kusa, sai ya gargaɗe Solomon ɗansa, ya ce, Ina gab da bin hanyar da kowa a duniya zai bi, saboda haka ka yi ƙarfin hali, ka nuna kanka namiji, ka kiyaye abin da Ubangiji Allahnka yake bukata, yi tafiya a hanyoyinsa, ka kiyaye ƙa'idodi da umarnai da dokoki da kuma farillansa. kamar yadda suke a rubuce a dokar Musa, don ka yi nasara a cikin kome da za ka yi da kuma inda za ka tafi, Ubangiji kuwa zai kiyaye alkawarinsa gare ni da ya ce, In zuriyarka suka lura da yadda suke rayuwa, in kuma suka yi tafiya da aminci a gabana, da dukan zuciyarsu da kuma dukkan ransu, ba za ka kasa samun mutum a kujerar sarautar Isra'ila ba, yanzu fa. kai kanka ka san abin da Yowab ɗan zaruhiya ya yi mini, abin da ya yi wa shugabanni biyun nan na mayaƙan Isra'ila, wato, Abner ɗan Ner da Amasa ɗan Yeter, ya kashe su, ya kuma zub da jininsu a lokacin salama, sai ka ce a fage yaƙi, da wannan jini ya yi ɗamara a gindinsa, ya kuma sa takalma a ƙafafunsa, ka yi da shi gwargwadon hikimarka. amma kada ka bari ya gangara kabari da furfura cikin salama, amma ka yi alheri ga ’ya'yan barzilai mutumin Gileyad, ka sa su kasance a cikin waɗanda suke ci a teburinka, sun goyi bayana sa'ad da nake gudu daga ɗan'uwanka Absalom, ka tuna akwai kuma Shimeyi ɗan Gera mutumin Benyamin daga Baharim, wanda ya yi ta yin mini muguwar la'ana. a ranar da na tafi Mahanayim, sa'ad da na gangara na same shi a Urdun, na rantse masa da sunan Ubangiji na ce, Ba zan kashe ka da takobi ba, amma yanzu kada ka ɗauke shi marar laifi, kai mutum ne mai hikima, za ka san abin da za ka yi da shi, ka kawo furfurarsa zuwa kabari da jini. Sa'an nan Dauda ya huta tare da kakanninsa, sai aka binne shi a birnin Dauda. ya yi sarauta shekaru arba'in a bisa Isra'ila, wato, shekaru bakwai a Hebron da kuma talatin da uku a Urushalima, Solomon kuwa ya zauna a kan kujerar sarautar mahaifinsa Dauda, su kuwa ya kahu sosai, sarautar Solomon ta kahu. To, sai Adoniya ɗan Hagid ya tafi wurin Baksheba, mahaifiyar Solomon, ita kuwa ta tambayi ta ce, Lafiya? Ya masa ya ce, iyi lafiya. Sa'an nan ya ƙara cewa, Ina da ɗan wani abin da zan faɗa miki, ta ce, Faɗa, sai ya ce, Kamar yadda kika sani, mulkin nan nawa ne, dukan Isra'ila suna ɗauka na a matsayin sarki, amma abubuwa suka canza, sai mulkin ya koma ga ɗan ɗan'uwana, gama ya zo masa daga Ubangiji ne. Yanzu ina da roƙo guda da zan yi gare ki, kada ki hana mini, ta ce, Sai ka faɗa. Sai ya ci gaba, In kin yarda, ki yi magana da Sarki Solomon. gama ba zai ƙi jinki ba, ki ce ya ba ni yarinyan nan, Abishag, mutuniyar Shunem, ta zama matata. Barsheba ta ce, Da kyau, zan yi magana da sarki dominka. Sai Barsheba ta tafi wurin Salamun don ta yi masa magana a kan Adoniya. Sarki ya miƙe tsaye don ya sadu da ita, ya rusuna mata, ya kuma zauna a kujerar sarautarsa, ya sa aka kawo wa mahaifiyar sarki kujerar sarauta, ta kuwa zauna a gefen damansa. ta ce, Ina da ɗan roƙon da zan nema ka yi mini, ina fata ba za ka hana ni ba. Sai sarki ya amsa ya ce, Mahaifiyata, sai ki faɗa in ji, ba zan hana miki ba. Saboda haka sai ta ce, Ka sa a ba wa ɗan'uwanka Adoniya, Abishag, mutuniyar Shunem ta zama matarsa. Sarki Solomon ya amsa wa mahaifiyarsa ya ce, Me yasa kika roƙa wa Adoniya Abishai mutuniyar Shunem kawai, ki ma sa a ba shi mulkin na? Ai, shi yayana ne, I, ki roƙa dominsa da domin Abiyatar firist, da kuma domin Yowab ɗan Zeruhiya mana, sai Sarki Solomon ya rantse da sunan Ubangiji ya ce, Bari Allah ya yi mini hukunci mai tsanani idan ban sa Adoniya ya biya wannan roƙo da ransa ba, yanzu kuwa muddin Ubangiji a raye, shi wanda ya kafa ni sosai a kan kujerar sarautar mahaifina Dauda. ya kuma kafa mini mulki kamar yadda ya yi alkawari. za a kashe Adoniya yau, saboda haka Sarki Salomon ya umarci Benahiya ɗan Yahohiyada ya kashe Adoniya, ya kuwa kashe shi, ga Abiyatar firist kuwa, sarki ya ce, Tafi gonarka a Anatot, ka cancanci ka mutu, amma ba zan kashe ka yanzu ba, domin ka ɗauki akwatin alkawarin Ubangiji mai iko duka a gaban mahaifina Dauda. ka kuma sha wahala tare da mahaifina. Saboda haka Solomon ya cire Abiyatar daga aikin firist na Ubangiji, ya cike maganar da Ubangiji ya yi a Shilo a game da gidan Eli, sa'ad da labarin ya kai wurin yawaf. wanda ya haɗa kai da Adoniya, ko da yake bai haɗa kai da Absalom ba, sai ya gudu zuwa tentin Ubangiji, ya kama ƙahonin bagade ya riƙe, aka faɗa wa Sarki Solomon cewa, Yawab ya gudu zuwa tentin Ubangiji, yana kuma kusa da bagade. sai Solomon ya umarci Benahiya ɗan Yehohiyada ya ce, Je ka kashe shi, sai Benahiya ya shiga tantin Ubangiji ya ce wa Yowab, Sarki ya ce, Ka fita, amma Yowab ya amsa ya ce, A'a, a nan zan mutu. Sai Benahiya ya ce wa sarki, Ga yadda Yowab ya amsa mini, sai sarki ya umarci Benahiya ya ce, Yi kamar yadda ya faɗa, ka kashe shi, ka kuma binne shi, ka wanke ni da gidan mahaifina daga laifin jini mara laifi. da Yowab ya zubar, Ubangiji zai sāka masa saboda jinin da ya zubar, domin ba da sanin mahaifina Dauda ne ya fāɗa wa mutum biyun nan da takobi ba, dukansu biyu, Abner ɗan Ner, shugaban mayaƙan Isra'ila, da Amasa ɗan Yeter, shugaban mayaƙan Yahuda, mutane ne mafi kyau da kuma mafi adalci fiye da shi, bari alhakin jininsu ya koma a kan Yawon da kuma zuriyarsa har abada. amma bari salamar Ubangiji ta kasance a kan Dawuda da zuriyarsa, da gidansa, da kuma mulkinsa har abada. Sai Benahiya ɗan Yahohiyada ya haura ya bugi Yowab ya kashe shi, ya kuwa binne shi a gidansa a ƙauye, sai sarki ya sa Benahiya ɗan Yahohiyada ya zama shugaba a bisa mayaƙan a matsayin Yowab, ya kuma sa Zadok firist a wurin Abiyatar. Sa'an nan sarki ya aika aka kawo Shimeyi, ya kuma ce masa, Ka gina wa kanka gida a nan a Urushalima ka zauna a ciki, kada ka kuskura ka tafi wani wuri, gama ran da ka fita, ka haye kwarin Kidron, ka tabbata za ka mutu, alhakin jininka kuwa zai koma kanka. Shimeyi ya amsa wa sarki ya ce, Abin da ka faɗa yana da kyau, bawanka zai yi kamar yadda ranka ya daɗe sarki ya faɗa. Shimeyi kuwa ya yi zama a Urushalima na dogon lokaci. Amma bayan shekaru uku, biyu daga cikin bayin Shimeyi suka gudu zuwa wurin Akish ɗan Ma'aka, sarkin Gat, aka faɗa wa Shimeyi cewa, Bayinka suna a Gat, da jin haka sai ya tashi ya shimfiɗa wa jakinsa abin zama, ya hau ya tafi Gat wurin Akish domin neman bayinsa, Shimeyi kuwa ya dawo da su gida daga Gat. Da aka faɗa wa Solomon cewa, Shimeyi ya bar Urushalima zuwa Gat har ya dawo. Sai sarki ya aika aka kawo mai ya ce masa, Ban sa ka rantse da sunan Ubangiji na kuma ja maka kunne cewa, A ranar ka kuskura ka bar nan, ka tafi wani wuri, ka tabbata za ka mutu ba? A lokacin ka ce mini, Abin da ka faɗa yana da kyau, zan kuwa kiyaye, to, me yasa baka kiyaye rantsuwar da ka yi ga Ubangiji ka kuma yi biyayya da umarnin da na ba ka ba? Sarki ya ce wa Shimeyi, Ka sani a zuciyarka. dukan muguntar da ka yi wa mahaifina Dauda, yanzu Ubangiji zai sāka maka saboda muguntarka, amma za a yi wa Sarki Salomon albarka, sarautar Dauda kuma za ta kasance a tsare a gaban Ubangiji har abada. Sai sarki ya umarci Benahiya ɗan Yahohiyada, ya fita ya bugi Shimeyi, ya kashe shi, ya kuwa kashe shi, mulki kuwa ya kahu sosai a hannun salomon